Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Ƙasar Kamaru ta musanta rahoton da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa ƙasar tana tilasta a 'yan gudun hijira daga Najeriya su 400 da kuma masu neman mafakar siyasa koma ƙasar tun daga watan ɗaya na wannan shekara. Sai dai ta ce mutane da suke zuwa yankuna da ake yawan kai hare-haren Boko Haram wajibi ne a kwashe su zuwa wurare da suke da tsaro. gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari jihar da take da iyaka da jihar borno inda can ne tushen boko haram ya faɗa jiya asabar cewa kamaru ba ta tilasta a 'yan gudun hijira barin ƙasar ya ce kamar tana mutunta yarjejeniya da ta kulla da najeriya da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijirar kuma gwamnatin ƙasar za ta kula da lafiyar 'yan gudun hijira har sai sun bar kamaru a ranar juma'a kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ba da rahoton cewa duk da gargaɗi da ake yi kamar tana ci gaba da tilasta mutane da suka yi gudun hijira sakamakon rikicin boko haram daga najeriya da ma masu neman mafakar siyasa daga kasar hukumar ta jaddada muhimmancin sama waɗannan mutane kariya daga hukumomin ƙasa da ƙasa. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun bayyana goyon bayan su ga Amurka ta ci gaba da aiki da sojojinta a Libya, suna masu cewa hakan yana da muhimmanci wajen sake da kan ƙasar da kuma hana ƙasar zama tungar 'yan ta'adda. tsomanin amurka a libya yana ci gaba da rarraba kawunan amurkawa a siyasance tun bayan da tsohon shugaban amurka barack obama ya kaddamar da harin soja kan kasar tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya da nufin kare 'yan rajin demokuraɗiyya na libyan daga matakin murkushe su da gwamnatin kasar ta ƙuduri aniyar yi a lokacin a shekara ta 2011 matakin na soja shi ya haifar da yamutsi a kasar da har yanzu libyan take fama da shi a watan afrilun bara shugaba donald trump ya ce amurka ba ta da wata rawa da za ta taka libya in banda yakar 'yan kungiyar isis wakilan majalisar dokokin na amurka sun faɗa ranar laraba a lokacin da karamin kwamitin harkokin waje mai kula da gabas ta tsakiya da afirka ta yamma a majalisar wakilai ta amurkan ya yi zamansa cewa ƙungiyoyin isis suna sheƙi su a wurare da babu hukuma tsayayya. A ƙasar Hungary dubun dubatan 'yan ƙasar ne suka fito don zanga-zangar kyamar gwamnati saboda ka wato kaka gida da ta yi kan kafofin yada labarai. dalili da yasa suka ce firaministan kasar victor orban ya samu gagaruman nasara a zaben kasar da aka cikin watan nan gangamin da aka yi a birnin budapest shine na biyu a gangami mafi girma tun bayan zaben kasar da aka yi ranar takwas ga watan nan inda masu zanga-zangar suka yi kira ga jam'iyyun hamayya su haɗa ƙarfi domin su tunkari jam'iyyar nfp mai mulkin kasar mai ra'ayin kishin ƙasa ko kyamar baƙi wacce ta lashe kashi biyu bisa uku na kujeru a majalisar dokokin kasar. tun a shekara ta dubu da 2010 firaministan ƙasar ya kara ikon gwamnati kan kafofin yada labarai kuma ya nada mukarrabansa shugabannin waɗannan cibiyoyi waɗanda a da suke cin gashin kansu yayin da matsayarsa na kin karɓan 'yan gudun hijira ko 'yan cirani ya jawo saɓani tsakaninsa da ƙungiyar tarayyar turai. yayin da dubun dubata masu zanga-zangar suke kada tutoci masu jawabi sun yi kira da wato a sakarwa kafofin yada labarai mara ko a basu su kuma suka bukaci a sauya gwamnati hakanan wato prime minister masu zanga-zangar suna ɗauke da rubuce-rubuce da suke cewa victor kamaido mana demokradiyya muna bukatar 'yancin 'yan jarida da canjin gwamnati firaminista oban ya sami nasarar samun wa'adi na uku bayan da ya gudanar da kamfen mai tsanani mai nuna adawa da shirin shige da fice a halin yanzu kuma galibin jam'iyyun hamayyar kasar suna fama da yamutsi a tsakanin su labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc gobe litinin idan allah kai mu ake sa ran shugaban kasar faransa emmanuel macron zai fara ziyarar aiki a nan amurka daga 23 wato goben kenan zuwa 25 ga wata zai gudanar da shawarwari da shugaban barka donald trump a daidai lokacin da dangantaka tsakanin turai da amurka ke cike da bambance-bambance kama da batun yarjejeniyar ƙayyade shirin nukiliyar ƙasar iran da cinikayya da kuma makomar birnin kudus macron shine shugaban wata kasar eh, waje ta farko da zai kawo ziyarar aiki a zamanin wannan gwamnati ta shugaba trump shaida kan irin dangantaka da ke akwai tsakanin shugabannin kasashen biyu sai dai masu sharhi suna zuba ido da kuma tambayar ko hakan zai ɗore ko kuma zai haifar da ɗa mai ido. tsoffin shugabannin amurka suna daga cikin ɗaruruwan mutane da suka halarci jana'izar uwar gidan tsohon shugaban amurka george h.w bush shugaban amurka na 41 kuma ita ce mahaifiyar tsohon shugaban amurka george w bush shugaban amurka na 43 baya ga mijinta ah, da babban ɗanta tsoffin shugaban To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba abubuwa ne da ke da nasaba da zaɓukan cikin gida na fidda gwani domin ko zaɓen gama gari na dab da zuwa. Amma kafin nan, na san masu saurare ba za su rasa jin wainar da aka toya ranar laraban ta gabata ba a majalisar dattijan Najeriya. Kuma sassalan wannan batu shine na sake tsarin gudanar da zaɓe da majalisar ta yi na shekarar 2019. Dama kuma akwai waɗanda ba su goyon bayan wannan mataki a cikin su ko hadda da Sanata Ovie Omo Agege daga jihar Delta. wannan batu har ta kai ga zuwa kotu amma kuma kwaram sai majalisar ta gaban kanta ta dakatar da wannan sanata abinda bai masa daɗi ba domin ko a dokar najeriya magana duk da ke kotu ba wani mutum ko hukuma da za ta yi wani abu a kai face kotu ta ba da hukunci duk da yake dai yan kasa na cewa matakin da wannan sanatan ya ɗauka bai dace ba amma masu magana sun ce idan an bi ta barawo to abi ta na mafi sawu wannan ya sa wakiliyarmu ta abuja madina dauda ta tambayi mai magana da yawon majalisar ta dattijai sanata aliyu sabi abdullahi kowace hujja ya sa su ɗaukan wannan matakin akan sanata ovie omo agege alhali wa tuna gaban kotu ga bayanin da ya ma madina. wannan matsala ya ɗauko nasaba ne daga wannan dokan yin zaɓe da aka yunkuro dubawa don a yi gyare-gyare bisa abubuwan da suka faru a zaɓen baya na 2015 inda misali maganan batun kadrida supreme court ta ce doka ba ta santa ba da matsalan da ya faru a me ake kiran shi a okogi inda ba a ƙare zaɓe ba ɗan takara ya mutu sannan bayan haka akwai matan abin da ake kira ƙa'idoji da za ka cika don tsayawa zaɓe inda wasu sa'alin sai ka ga an ce mutum saboda tax eh, mai ake kiran shi um, eh, certificate ya zama masa matsala da dai sauran abubuwa dai wanda aka karanto bisa daman da aka samu na zaben can da ya wuce wanda majalisa ta yi la'akari ya kamata a yi gyara madokan zaɓe don a ƙara inganci da inganta watan sha'anin zaɓe to a nan mu a majalisar dattijai tun shekaran da ya wuce 2017 eh, harin shi ina ji in ban kuskure ba ko cikin march ko april muka gama namu muka amince da namu dokan to sai kasance majalisar eh, tarayya ba su yi nasu sun kammala ba kuma suna da nasu to inda ba su da nasu sai mu tura musu namu su yi abin da ake kira su yi adoptin namu sai su yi concurrence to sai ya kasance su suna da nasu mu mun bayar da namu sai wannan shekaran sannan suka je amincewa da nasu to idan haka ya faru bisa aikin majalisa tun da zaure biyu ne sai a hada kwamiti wanda muke kira conference committee conference committee za ta zo ta zauna ta yi harmonizing ta duba wayannan naku da kuka bayar da namu din me bambancin shi sannan a dawo da shi ya koma guda daya to bisa tsarinmu abun da ke cikin na tarayya da namu na dattijai in akwai bambanci akwai yanda kuma ka'ida ta kawo da za a walware wannan bambanci misali a nan shine in bisa kan maganan kadiri da akwai abin da muka faɗa su ma akwai abin da suka faɗa sai a duba wani fi inganci sai a haɗe don a ɗauki ɗaya amma ba a haɗewa a kawo wannan daban a ɗauko cikin wannan a yi wani sabo daban kun amince da dokar dai dukan ku biyu eh to sai ya kasance a namu ba mu yi maganan batun yaya za a bi wani zaɓe zai zo harko ko wani ne zai zo ƙarshe ba amma ɓangaren eh, majalisar eh, tarayya su sun kawo to a wurin conference committee idan zaure ɗaya ta kawo abun da wancan zauren ba ta da shi ya wajaba ya zama wajibi ne akan wannan zaure ta ɗauki abin da wancan zaurin ta kawo yadda ta kawo shi shi ne ka'idar magana to yadda wannan magana na reordering of election ya shigo cikin sabon dokan da ita majalisa ta amince da shi kenan to a lokacin da aka yi haka shi ne wasu suka ware kansu suka ce su ba su amince da wannan ba to shi sanato omo agege kusan ya zama shi ne wanda ya je magana ai sun kai su kamar su goma amma shi maganan da ya yi maganan da ya yi ne aka eh, majalisa ta ga cewa bai dace da ɗan majalisa ya ma majalisa irin wannan magana ba abin da ya sa 'yan majalisa suka husata kenan sai senator dino ya kawo wannan magana cewa wannan yana kaskantar da wannan zaure ne inda mu mun ɗauran tsuwan cewa dole mun kare ƙasa za mu kare kundin ƙasa kuma za mu kare ita majalisa to sai aka tura ma wannan kwamiti to kwamitin ne ta yi aikin ta kawo rahoto cewa a dakatar da shi na watanni nawa to abin da ke faruwa idan masu sauraro za su iya tunawa a lokacin da haka din ya faru da aka jawo hankalinsa ya tashi a cikin Zaurin majalisar dattijai ya nemi gafaran cewa an jawo hankalinsa akan wasu maganganu da ya yi da ba daɗi da kuma ta ci mutuncin ita majalisa saboda haka shi yana neman gafara akan wa'annan maganganu kuma a yi haƙuri ya janye wannan magana to a wannan lokacin yadda aka husata da maganan abin da iya sani na shine lallai za a gafarta masa za a yafi da ya nemi gafara to ana cikin haka a rahoto sai muka ji ai ya je kotu ya ɗauki majalisa ya kai ƙaran majalisa kotu majalisar da tije kenan to a bisa wannan shi ya jawo ita kwamiti wannan kwamitin da ta ba da watan shawaran cewa a a masa koran wasu 'yan lokaci shi karan kansa memba ne na wannan kwamiti din to amma da aka je da 'yan kwamiti suka lura cewa ya je kotu suka ce me ya kawo bayan ka nemi gafara kuma bayan haka ɗin sai ka zo ka kuma ɗoki ita majalisa ka kai kotu to daga nan ne suka husata suka ce wannan tabbas ya keta ka'idan zaman ka dan majalisa ba zai yiwu ka ci zarafin inda kake aiki sannan kuma ka ce lallai a shuru ba daga majalisar dattijai sai kuma jihar gombe inda aka nemi a kai ruwa rana sakamakon zaben shugabannin jami'ar apc domin ko bayan an kammala zaɓe na shugabannin wasu sun tsabbace kansu sun kira kansu apc adalci wakilinmu na bauchi abdulhab muhammad ya tambayi mai unguwa shitu na wannan bangaren jami'ar apc me ya zafi mu akan da ayi gaskiya duk zai kauce da yin gaskiya ba mu yaki da shi duk abin da zai zama na gaskiya domin shugabanmu ne gaskiya ne kuma mutane sun fito sun zaɓe shi a kai shi ne a nan jihar gombe kun amince da shi shugabancin nete a matsayin shugabanku ko kuma yaya a yanzu wani shugaba da mai rediyo a jihar gombe sai masu ko a a ba da jihar gombe ba ne duk najeriya saboda wa'adin su ya kare yanzu ruko suke kafin a zo a yi zaɓe babu shugaba ai sai na ruko mm. yanzu ruko suke mm. wanda suke kai na ruko ne eh. saboda haka kuma su ma sun san ruko kawo nasara sai kuma rashin adalci da ba zai kawo nasara ba. sai dai shugaban jam'iyyar da aka zaɓa mr knight a mangal ya ce shi bai san wata jam'iyyar apc adalci ba shi ma yana jin wannan suna ne a gidan rediyo ga bayanin da ya ma abdulhab muhammed. ni a matsayina ina jin apc adalci a gidan rediyo kuma abun da suke cewa a yi adalci ko ba shi ne maganan ba to ai adalcin za a yi tun da dai gashi za a yi zabe wanda yake da jama'a shi zai fito da jama'ansa ya ci zabe kenan shine adalcin ba ganin wannan rarrabuwa da aka samu zai kawo muku cikas a shirin zaɓuɓɓukan da za a yi na ƙasa ga baki ɗaya ai irin hakan shine adon siyasa Wadan cikin gida kam ko a ina akwai ko a cikin iyali akwai su dai suna kira a yi adalci kuma kamar yadda ka sani apc ta wa kan adalci to amma caman ba ganin ya kamata ku kirawo su ku zo ku zauna a daddale a san yadda za a magance wannan matsala? To ai bai zama to matsala ba saboda su kiraye kirayen su sun kiyaye adalci a yi zabe ko ba shi ne ba. Kamar kasan kwanakin baya an ce an ba da dama a yi shekara an kara ma shugabannin shekara ɗaya. Shi ne suka kafa wannan kungiya suna kiraye kiraye a kan cewa a yi zabe a bi doka. daga jihar gombe sai kuma jihar naija inda ake da kwatankwacin irin wannan sabanin domin ko wani tsohon santa a jihar ta naija ibrahim musa ya ce sun ji ana kokarin musu karan tsaye a zaben shugabannin jam'iyya amma wakilinmu na jihar niger Mustapha Nazir Batsari ya tambayi sanatan ina ya samo wannan labari nasa. nufin kun ji bayanai cewa nan Niger ba za a canza sabbin shugabannin jam'iyya ba ko kuma ba za a yi sabon zaɓe na shugabannin jam'iyyar ba. tsare-tsaren jam'iyyar na jiha Ismail madubu ya ce korafin sanatan rudani ce irin tasu ta 'yan siyasa ga kuma abin da ya shaidawa Mustapha Nasir tsari shi ma. Abin da zan ɗauki korafi daga bangaren sanato Ibrahim Musa kawai sai dai in ce shure-shure. Don mutum ne wanda yake kullum abin da yake tunani daban da abin da ke faruwa. Kullum tunanin shi shine da ni sanata ne mu muka kafa nan shugabannin jam'iyya ya kyautu a ce mu ke juya su. kuma mutane suna aiki ne daidai aikin da constitution na jam'iyya ya tanadar masu so ba zan yi mamaki in sanato ibrahim musa ya zo yana haɗin wani abu ba ban tunanin ma ya san sabon ofishin jam'iyyar apc na jiha to ba ka ga kamar yana da hujja ya faɗi haka tunda ba mamaki magoya bayan shi sun kai mai rahoton haka duk mutum yana da hujjan ya faɗi abu in bai yi daidai ba akan abin da ya gani amma magoya bayan shi sun kai mai korafi shi a matsayin shi na mai hankali ya ga an fitar da jadawalin yin zaɓe ne ai tun da guidelines na zaɓe bai hita ba duk wani korafi da za a kai mai bai kyautu ya magana a kai ba. To masu saurare da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin wakilanmu da suka haɗa na Abuja Madina Dauda da na Bauchi Abdulhab Muhammad sai Mustapha Nasir ba tsare daga niger da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Kuma zabe a Najeriya a INEC yanzu haka ma tana ci gaba da aikin sabunta katin zabe wato PVC ga waɗanda ba sa da shi ko kuma ga waɗanda suka samu matsala da nasu inda hukuma ta ce kawai yanzu tuni ta raba dubbai to sai dai kuma faya inda ma aikin ke kankama da alamu akwai sauraron na aka akaba musamman a yankunan da walau suka fuskanci matsalar 'yan tada kirba na Boko Haram ko kuma inda aka samu tashin hankali na faɗin ƙabilanci ko addini. alal misali a yankin mitika da madagali da balahirar boko haram ta shafa bincike na ko nuni da cewa sai an bada na goro kafin a samu katin zaben kamar yadda waɗannan al'ummomin yankin ma ke zargi. me kana ba magana da ba manga lati Umaru mai inji Galadima. To me ke faruwa? Abun bakin ciki, abun bakin ciki mu muna neman hukumar INEC da ta dube mu da idon rahama saboda yanzu ita tana cewa mutane su fito su yanka katin zaɓe kuma Michigan local government tana da ward goma sha shida a cikin ward goma sha shida na an zo an ce an ajiye shi kamar a central fili guda ɗaya ne a wannan filin guda ɗaya idan ka je cunkoso ya yawa bayan da wannan ba yau ba ga naune sai sun karɓa kuɗi kamin nan za su yi maka kamar adama a jihar taraba da ma wasu jihohi da alamun fa bata canza zani ba inda wasu 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati kan karkatar da aka akalar jami'an ba da katin zaben barista idris ibrahim jalo na kwatkin shugabannin kungiyar lauyin najeriya ta nba a jihar taraba ya ko bai ne da lamarin make tafiya a jihar su a gaskiya kusan abin ya zama kasuwa um, uh, eh, kaga a ɗauki wannan a kai shi nan a kai shi nan wannan ya ba da wani abu a kai shi a kai mishi ya yi wannan ya yi wannan ya zama kamar ba hakki ne na mutane ba wanda ya kamata dole a musu ba tare da sun biya ba ba tare da sun wahala ba ya zama kame-kame wanda suke zaman su sai sun ba da wani abu ko kuma sun tsaya da karfi su yi ya kamata hukumar zabe ta bincika wannan lamari ta duba sannan kuma ta ɗauki mataki a kai akwai korafe-korafe da yawa wanda ah, mu mamun ɗan bincika sannan akwai eh, abin nan takarda da muka rubuta ma hukumar zaɓe muna fatan in ta samu za ta ɗauki mataki a kai kuma ta yi abin da ya dace kafin a ci gaba da yin wannan abin uku ga watan gobe. sana muna da complain da za mu rubuta yanzu kan wasu wanda muka bincika ma'aikatan hukumomin zaben ne wanda mun rubuta muna fata hukumar da zaɓe su ɗauki mataki mataki kuma wanda zai zamanto eh, wanda ba su yi ba su da ke da niyan yi ya zan darasi a gare su sannan ina kira da mutane su ma wannan su sani hakkinsu ne wannan lamari dai tuni ma yasa wasu 'yan majalisar wakilai kai kukansu ga hukumar zabe ta najeriya domin a share musu hawaye mr adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakilta yankin michigan da madagali ya ko bai na kokarin da suke yi a yanzu a yanzu hakan position da inec ta ɗauka akan ba za a zagaya ana wani registration ba har yanzu babban ila ne gare mu kuma mu muna iyaka kokori da za mu yi da jam'iyyar taro a tabbata registration nan ya zagaya mutane mu domin banda ciwon da muka ji yanzu kuma kamar ana so a kara mana barkono a cikin ciwo din domin mu ne yanzu wanda aka dana kuma a sake ce ba mu da yanci na kanmu ma da za mu yi zabe a kasan kagan a cire mu a kasan kenan wata an kai shekwata karamar hukuma bai isa ba ba zai isa ba domin in ka lura wayanan wajeje wajeje ne wanda shekaru hudu ko biyar suka shige mutane ba su samu zama lafiya ba kuma katin zaɓe na ma da dama su rasa dumi guje-guje kuma katin zaɓe nan yau dai shekara biyar da suka shige ai yaro mai shekara goma sha uku kwanakin can ai yanzu ya zama mutum wanda kuma dokokin nan ya amince ya yi rajista ya zama ɗaya daga cikin masu zaɓe mu 'yan najeriya ne ba mu yi man gwamnati laifi ba mu kuma muna biyan haraji mutane mu kuma mutane masu zama lafiya. To wai ko me ya kamata a yi domin magance waɗannan matsaloli na rashin samun katunan zaɓe musamman a wannan lokaci da kakar zaɓen shekarar da goma sha tara ke ƙara matsowa? Malam Yakubu Musa Uba da ke ma sharhi da fashin baki kan lamuran zaɓe a Najeriya ya ko danganta lamarin ne da ƙarancin ma'aikata. To na farkon fari da na son ya ba su ma'aikatan su kuma INEC din. Don gaskiya suna kokarin kar jama'a ke musu cin cirindo. Suna so su rajista aikin kuma baya tafiya yadda ya kamata. to na ji irin wannan rashin tafiyan aiki yadda ya kamata shi ke kawo wani wajen ake neman sai ka ba da cin hanci don a yadda ake yanzu ko ina ka je kowa a riga waya masa da kai don ana kira a masallatai da coci-coci da duk wani wajen taro kungiyoyi da sauransu duk a jihar rajista so jama'a sun fito sai dai kawai aikin na tafiyan hawainiya saboda rashin ita sun ma'aikatu su kuma INEC sun ce ba yadda za su yi su ba a costa wannan aiki sai jami'an su kuma jami'an sun yi karanci to irin wannan abin shi ke kawo jami'an su a wani wajaje da ba sa musu ido ba kuma a kankara sai ga suna had'a sai ka ba da wani abu so wataƙila abin da ya kamata yi su sa musu ko kuma su kirkiro musu wani allowance da zai ba su ƙwarin gwiwa. ko da yake duk ƙoƙarin ji daga bakin shekwatar hukumar zaben najeriya ta inec abin koya cutura to sai dai ko da na tuntube shi kwamishinan hukumar zabe a jihar adama barisa kasim gane gaidan ya ce za su binciki lamarin domin gano bakin zarin magance waɗannan matsaloli. ibrahim eh, ana nan ana rabar da katin zaɓe a madagali da cika kamar yadda ake yi a sauran hukumomi goma sha tara na jihar adamawa wato idan ka hada da madagali da cika ya zama da kenan na jihar adamawa sai dai wato matsala da muke da shi a wuraren nan ba mu ban fara zagayawa ba saboda matsalar tsaro kuma muna da ci gaba da ba mutanen madagali da mutanen cika hakuri su ba mu haɗin kai a ci gaba da zuwa gurin da ake karɓan katin nan a dinga karɓa sai sanda kuma muka samu clearance wato a gurin security a maganan wato sai da katin zaɓe da ka faɗa a guraren nan guda biyu da sauran gurare wannan dai gaskiya ban samu wannan report a jihar Adamawa ba amma tabbas an ji labari a wayansu jihohi kuma INEC ta ɗauki mataki mai tsanani akan irin wayannan abubuwan da suke yi wato sai da kati ko wani abu baya cikin ka'idan INEC kuma ba da kati kyauta ne karban katin ka kyauta ne rajista ma kyauta ne. To sai dai yayin da wasu ma ke ka game da rashin samun katin zaben da alamu akwai dubban waɗanda aka yanka to a mako masu su ba su zo sun karba ba. Muna da kati wanda masu shi ba su zo sun karba ba a gurin mu na jihohi 21 na jihar Adamawa wato kamar 124,700 a hannunmu yanzu haka kuma muna rabarwa sanarwa muna so mu sanarwa al'umma a kan cewa wanda ya san ya yi rajista kuma bai karbi katin shi ba to ya gaggauta ya zai ya karba don saboda idan muka fara rabar da sabon katin ba za mu raba su tare ba sai mun janye tsofin mun ajiye a hannun mutukun mun fara rabar da sabbi din kuma idan an ji bayani wanda wato shugaban hukumar zaɓe wato shi professor mahmud yakubu ya gaya mana insha allahu a watan gobe wato watan mayu za a fara rabar da wanda suka yi rijista a watan april na bara zuwa yau koma da menene da ya kawo yanzu kungiyoyi yana ci gaba ne da kiran aje a yanki katin zabe wanda ke zama makamin sauya akalar tafiyar siyasa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.